To madalla yanzu kuma sai a gyara zama a saurari sakonnin da kuke aiko mana ta WhatsApp. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na BOA da fatan an wuni cikin koshi ko an tashi cikin koshin lahiya. sunana ɗayyabu abubakar mazaunin birnin yamai lalle na ga abinda kuka haɗa cikin wannan rahoto da kuka wallafa a shahinku na cewa nigeria za ta shimfiɗa matatan mai daga matatan man ta soros ta nan nijar zuwa kaduna abu ne wanda idan an ka yi shi inda an yi adalci tabbas matasa za su samu amfanin abin daga kama daga na nijar zuwa na najeriya mai abu ne da dole sai an yi adalci saboda kasan lamarinmu yanzu abin da muke da wuya shine adalcin kawai allah ya tabbatar mu da alkhairi ya samu dace Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Awal Muhammad Dan Larabawa shugaban gidauniyar tallafa wa bukata wato Foundation for the Support of Less Privileged daga nan jihar Kano a Najeriya. Zan yi magana ne akan wato wannan ma'aikata da aka ɗauka a ƙarshen Empower domin samawa matasa dubu biyu ayyukan yi wanda ake sa ran za su fara aiki a yau Alhamis muna masu fatan alkhairi da fatan za su rike su hannu biyu domin ganin cewar sun fita daga tsawon waɗanda ake kira marasa aiki ne kuma gwamnati ta tabbatar da dorewar wannan aiki da kuma yi musu abubuwan da ya dace domin su samu su rike wannan aiki ya zama aiki na dindindin wanda mu ma kanmu za mu yi alfahari da shi kuma sannan muna fatan wannan tsari zai ci gaba da ɗorewa ta hanyar da za a sama matasa ayyukan yi a kowane fanni tare da toshe dukkanin matsalolin da aka samu a baya a wannan fanni na empower mai magana awal muhammad larabawa shugaban gidauniyar tallafa bukata daga nan jihar kano a nigeria alaikun alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Suna na zai Bala Kowa sabuwa birnin Kebbi shugaban kungiyar murya talaka na kasa zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan uwa na matasan najeriya da cewa ya kamata mu tashi tsaye mu ba da tamu gudunmuwa wajen gina mu najeriya musamman ma ta fannin noma da kasuwanci saboda wallahi mun ka ce mu tsaya mu yi dogaro ga gwamnati to babu abin da za mu yi illa ganin takaici da bahaushe saboda bai yiwuwa a ce ba mu iya tashi tsaye mu bi na kanmu ko wani ya tashi ya ɗan yan karatu ne ta diploma ko hnd ko digiri ko nce da ya dawo sai ya zura ido ya ce yana jiran gwamnati ta bashi aiki to muna ganin da cewa ya kamata a ce mun tashi mun yi tsaye mun yi tsayin daka mun biɗi na kanmu da kanmu saboda gaskiya yanzu yadda matasa sun kai yawa masu ilimi a mu najeriya a ce ba mu amfani da ilimin na wajen noma da kasuwanci da kiwo to gaskiya wannan ilimi ba zai amfane mu da komi ba in muka ce mu tsaya mu yi dogaro ga gwamnati mai magana shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasa zai bala kowa sabuwar birnin kebbi jihar kebbi tarayyar najeriya laba da amerika an wuni lafiya ya aiki domin da allah taimake ku muna sauraron ku kulle yau allah ba ku nasara allah taimake mu rika mu allah kara himma Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana awal Muhammad dan Laraba daga nan jihar Kano a Najeriya. zan yi magana ne akan wannan rana ta wato cutar ya sida kenan ko mai kare garkuwar jiki wanda aka ce ta ce ta biyu najeriya ta ce ta biyu a duniya waɗanda suka fi fama da wannan cuta to akwai buƙatar cigaba da wayar da kai ga al'umma fiye da yadda ake yi domin sakonnin baya kaiwa ga yadda ake bukata musamman ma ga mutane da suke mabukata wato talakawa da kuma wanda suke ƙauyuka an dai san sunan cutar amma da yawa maganin da ake bayarwa bai zuwa gare su da kuma manya-manyan faɗakarwa wanda ya kamata a ce sun samu kuma sun yi amfani da su duk da cewa dai abubuwan suna ɗan shiga ba dai yadda ake bukata ba da fatan za a ci gaba da wato ƙoƙarin ganin cewar an yada manufofi na wayar da kan al'umma yadda ya kamata maimakon yadda ake yi a baya mai magana awal muhammad laraba daga nan jihar kano a najeriya amurka da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya to madalla gun fata da gaisuwa muna muku yan gida murya amurka muna jin daɗin sauraron ku da